ranar Juma'a ɗaya ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Hafiz da kanun labarai. To Murtala, kungiyar Hamas ta amince da sakin wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su a rana ta bakwai ta yarjejeniyar da suka cimma da Isra'ila. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu da ke fada da juna cikin 'yan watannin da suka wuce. Wata kotun Ɗaukaka kara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu. To bayan labaran duniya za ku ji cewa kudurin dokar kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar ya haifar da cece ce a gaban majalisar dokokin ƙasar. kawai suka farma garin din aka yi jina-jina a wurin bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayin an mutu bangaren nan an mutu can an mutu. To sama da mutane 60 suka rasa rayukansu a jihar Taraba da ke arewacin Najeriya biyo bayan wani artabu tsakanin haɗin gwiwar jami'an tsaro da 'yan banga da kuma wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ƙauye. Za mu kawo muku shirin manuniya kamar kowace ranar Juma'a kuma yau ma za a ji nasiha daga bakin malam. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. Jiya Alhamis kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin karin wasu Isra'ilawa goma da ta yi garkuwa da su da kuma garokin mutum uku cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na bakwai. A nasu ɓangaren kuma A nasarar isra'ila za ta saki wasu falasina da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna sha biyar na wa'adin kwanaki shida na yarjejeniyar biyu da ke shirin karewa a dab da wa'adin cimma wata sabuwar yarjejeniya isra'ila ta amince da ta yin da hamas ta yi mata na wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su tare da ƙarin 'yan isra'ila 'yan asalin ƙasar rasha da aka sako a ranar laraba a matsayin wani bangare da ƙungiyar ta sako bayan haka hamas ta ce za ta sako sabbin mutane goma da aka yi garkuwa da su da alama sun hada da mata biyu 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su waɗanda aka sako a ranar alhamis ga kungiyar agaji ta red cross a birnin zirin gaza a wani sako da ta wallafa a harshen yahudanci a shafinta na x rundunar sojan isra'ila ta ce bisa la'akari da masu kokarin shiga tsakani na cigaba da shirin sakin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma bin ka'idojin yarjejeniyar za a ci gaba da dakatar da buɗe wuta ukraine na zargin rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu da ke faɗa da juna cikin 'yan watannin da suka wuce tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin ukraine da rasha kiev da moscow sun yi musayar fursunoni da dama amma yawansu ya ragu a bana inda rabon da ayi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Ukraine, Dmitry Lubinet, ya faɗa a ranar Alhamis cewa musayar ba ta faru ba saboda Rasha ba ta son su yi. Lubinet ya ƙara da cewa fursunonin Rasha da aka, da aka kama a Ukraine sun ce suna son a yi musayar, amma a ɓangaren Rasha babu wanda yake son ya karɓe su kamar yadda jami'an Ukraine suka tabbatar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukar ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da jirgin aikata zamba a New York. Alkalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar uku ga watan Oktoba. bayan da Trump ya wallafa wani kalami na batanci game da maka takardar alkalin kotun a shafukan sada zumunta. Sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar maga takardar Hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'ar da ake yi na karar da Attorney General ta jihar New York latisha James ta shigar. Ana zargin Trump da ƙara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da ƙulla yarjeniyoyi. sai dai tsohon shugaban kasar na jam'iyyar republican ya musanta aikata ba daidai ba an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan rahotanni daga jihar taraba da ke arewacin najeriya sun bayyana cewa sama da mutane 60 suka rasa rayukansu Biyo bayan wani artabu da aka yi tsakanin 'yan banga da kuma wasu 'yan bindiga da suka kai hari a ƙauyen kimkim da ke gundumar mai hula wakilin musa lado na ɗauke da ƙarin bayani Al'amarin da ya faru ne a ƙauyen Tanti da ke gunduman mai hula a karamar hukumar Bali a jihar Taraban inda ake zargin cewar wasu 'yan bindiga ko kwance 'yan fashin daji suka kawo hari wannan ƙauyen suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi. Lamarin da ya janyo artabu da kwanton bauna tsakanin su 'yan bindigan da kuma 'yan banga mazauna wannan yankin. Lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla saba'in kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi Jada ya shaida min cewar. Su wa'annan 'yan 'yan sandan da sojoji da haɗin gwiwan 'yan banga suka cimma nasara tarwatsa wa'annan 'yan bindiga din kuma aka yi nasarar samun kashe da yawa daga cikinsu wadda sauran sun gudu da harbe-harben ciwo na bindiga a jikinsu su wa'annan kamin a kawo musu wani ɗauki dai sun sami kashe wa'annan mazauna wannan ƙauyen kusan mutum goma sha biyu suka harbe su allahira daga baya aka sami gudanar da bincike ta musamman inda aka bi sahunsu aka rika samun gawakinsu a cikin ciyawa yashe wadda zuwa ka alka mu sun nuna cewa an sami kashe wayannan yan eh, bindigan kusan mutum hamsin da wani abu. Ciyaman Tigi da ke zama kwamandan da ya jagoranci 'yan bangar da suka yi artabo da waɗannan 'yan bindigan ya shaida min yadda malamarin ya faru yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho inda ya ce. To Allah ya sa mu 'yan banga mun fito gefen Borno da ruwa mun zo yankin Bali nan wani ƙauyen da ake kira Tonti. Allah ya ba mu nasara sun yi mamu kisan gilla sun kashe mamu mutane guda goma sha biyar a yankin su kuma allah ya sa mun yi nasara mun kashe mutane talatin a wajen su a nasu bangaren kwamitin zaman lafiya na yankin karamar hukumar bale a jihar taraban inda na tattauna da honorable zubairu sajo wadda ke zama shugaban kwamitin zaman lafiya na wannan yankin wadda ya ce sun samu yan bangan mu a wasu ma a masallaci aka sami su ana sallah wasu sun yi sallah sun fita kawai suka farma garin din aka yi jina-jina a wurin bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayin an mutu wasu bangaren wunan an mutu can an mutu. To yanzu kamar kamar mutane nawa aka kashe a kowane bangare misali. To a kowane bangare dai gaskiya an kashe mutane da yawa. Bangaren su yan banga da hunters an taba su mutum goma sha. Su kuma yan ta'adda an taba su ya kai kimanin mutane talatin da wani abu. Shi kuwa Abdu Timtim wadda ke zama ɗaya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da yan uwansa shi ma ya yi mana bayani. Mutanen nan sun cikin damina suka kone min gida suka kashe min yaro. yanzu menene bukatan ku bukatan mu gwamnati ta ba mu haɗin kai kan mutanen nan mu a bar mu da su a ga iya kokarin mu akan su yanzu haka dai rundunar yan sanda da sojoji da ma yan sa kai da ke sintiri a wannan yanki na karamar hukumar ta bali sun yi alwashi tare da lasar takobin cewar za su yi dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya Zuwa gaida Salisu Lado, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita Usan Suci tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar ƙaramin ɗanta. Dan Suci Kim Aris ya shaida wa BOA ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. An kama Suci mai shekaru 78 a ranar ɗaya ga watan Fabrairun ɗaya bayan da sojoji suka yi watsi da sakamakon zaben da jam'iyyar ta yi nasara. Juyin mulkin ya gamu da zanga-zanga a faɗin ƙasar da kuma nuna ɓacin rai a faɗin duniya. an yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 27 akan zargin cin hanci da rashawa kan tuhume-tuhume da ake ganin ba su da tushe. Kwanan nan ana hana ta duba lafiyarta saboda matsanancin ciwon haƙori da dadashi wanda yake ba ta wahala wajen cin abinci. A cewar ɗan nata ya tura wata wasiƙa da wani ƙunshin kayan ba da kulawa tun watanni biyu da suka wuce bayan da ya samu labarin rashin lafiyar mahaifiyarsa amma har yanzu bai samu tabbacin ko sun kai gare ta ba. Daga ƙarshe, wata 'yar jarida da ta samu lambar yabo wacce ke aiki da kamfanin jaridar South China Morning Post ta ɓace bayan wata ziyara aiki da ta kai ƙasar sina ƙarshen watan Oktoba. Kamar yadda kafar yada labarai ta Kyodo News ta ƙasar Japan ta rawaito a ranar Alhamis, inda ta ambato wasu mutane da ba son ko suwaye ba da abin ya shafa. Mini Chan, wadda ke aiko da rahoto kan tsaro da diplomasiya a Sin, an kasa samun ta bayan da ta tafi Beijing. don aiko da rahoto kan wani taron tsaro na kwanaki uku da aka yi a shanshinshi shi. A tun dai ranar 31 ga watan Oktoba aka kammala taron tsaro na ƙasa da kasa na kwanaki uku. A ranar 1 ga watan Nuwamba da aka a ranar 1 ga watan Nuwamba aka wallafa labari na ƙarshe da can ta rubuta game da martanin da Sin ta mayar kan yakin Isra'ila da Hamas. Jaridar South China Morning Post wacce ita ce jaridar Hong Kong mafi girma da ake wallafawa da harshen Ingilishi, wata maido da amsar imel na neman bayani da biyo ta aike mata ba. Abokan Chan sun shaida wa gidan jaridar Kedo News cewa suna fargabar mai yiwuwa hukumomin Sin na tsare da 'yar jaridar suna gudanar da bincike a kanta. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Daftarin kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa majalisar dokokin ƙasar ya bar baya da ƙura. Yayin da wasu daga cikin 'yan majalisar suka bayyana daftarin a matsayin fanko da kuma yaudara. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda. shine karon farko da shugaban ƙasa zai gabatar da daftarin kasafin kuɗi ba tare da rarraba shi ga ɓangarori daban-daban da za a yi aiki kansu ba. Alal misali, Bola Ahmed Tinubu bai ce an ware wasu kuɗaɗe ga ɓangaren ilimi ko kiwon lafiya ko noma ko hanyoyi da sauransu ba. Abin da ya yi shine bayyana abin da za a ware wa ɓangaren manyan ayyuka da ayyukan yau da kullum da kuma ko a nawa ne za a sayar da gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya da kuma ko kan naira nawa ne za a canza dalar Amurka ɗaya. Shugaba Tinubu ya ce minista mai kula da kasafin kuɗi zai kawo bayanan da daftarin ya kamata ya kunsa daga baya. Wani abu da Yusuf Shitu Galambi dan jam'iyyar NPP daga jihar Jigawa ya bayyana shi da yaudara. Dokar ƙasa tana cewar a zo a gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisa ai. Amma shi da ya zo kwali kawai ya zo ya ajiye amma ainihin gundarin kasafin kuɗin da mai ya kunsa mai ya kunsa bai zo da shi ba. Ya nuna cewar dukkan wani bayanai da ya kamata a ce kowace ma'aikata ga abin da za a kashe an yi abin dalla-dalla gaskiyar magana wannan kwalin babu kowa ciki. To yaya majalisa za ta yi tun da ba a kawo bayyanannen kasafin kuɗi ba ga shi lambi. za mu yi bakin ƙoƙarin in Allah ya sa mun yi gamawa kafin shekara ta gari shi wani irin ƙoƙari ne tun da ba ku da bin dadin abin da kasafin kuɗi ya kunsa misali kamar ayyukan mazaɓunka. a ta abin da ke gaya miki ne yanzu da ba su kun babu shi amma watakila wajen satin gobe ko watan gobe a kawo daga kuma sai mu ga me amma dai yanzu dai an karanta samari wato an karanta samari na abin da bai da za ta kunsa an karanta mana benchmark sun karanta manyan ayyuka da sauransu amma dai mu ga abin a zahiri a rubuce kamar yadda aka saba yi duk shekara ko kuma kamar doka ta ce a yi duk shekara ne abin da ba shi ba. Amma ga shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Abubakar Bichi wanda shi ɗan jam'iyyar APC ne daga jihar Kano ya ce wannan kasafin kuɗi da shugaba Tinubu ya kawo kasafi ne da zai amfani jama'a. Muna ga wani bajet ya zo da alharai daban-daban an ka duba manyan ayyuka na yau da gobe an kara musu kuɗi fiye da yadda ake su a shekarun baya so muna ga wannan kasafin kuɗi da aka kawo shugaban kasa ya kawo zai taɓa al'umma musamman mutane da ke karkara da mutane da suke jihohin wani kasa gaba ki da insha Allah wannan kasafi dai shine mafi yawa a tarihin Najeriya To ko me Abubakar Bichi zai bayyana mana a game da bashin da ake so a ciwo na dalar Amurka biliyan ɗaya? A daga ci shi fa bashi inda za a yi ayyuka ba laifi ba ne. Kowace ƙasa a duniya in ka dauki ƙasa Amerika ta kowace ƙasa bashi a duniyan nan. Saboda haka in za a yi ciwo bashi a yi aikin hanya a zo a gina titin jirgin ƙasa a zo a gina makarantu a gina asibiti ba laifi ba ne. Amma a kan batun ciwo bashi kwararre a fannin tattalin arziki Dr. Sa'ad Usman ya gargaɗi kan batun ciwo bashi yana cewa idan bashin ya yi yawa kuɗin da muke samuwa na cikin kasan ba zai iya yi mana ayyukan da ya kamata mu kuma mu biya bashushukan da yake kanmu ba domin bashukan nan za mu zo mu biya su kuma za mu biya uwar kuɗin da kuma kuɗin ruwan shine ya kamata najeriya ta sani majalisa ta ce za ta ci gaba da zama har ranakun asabar da lahadi idan ya kama domin a samu kammala aiki kan kasafin kuɗin madina dauda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 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyu yahusa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba wato manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanan gaskiya gaba gadi. Shiri na ɗari da arba'in da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan isar da sako ga al'umma cikin nishaɗi. Me yiwuwa kuma ƙoƙarin ku ga nishaɗi ga 'yan ƙasa ne ma ya sa shugaban Najeriya sanata Bola Ahmad Tinubu ya gaggauta gabatar da kasafin kuɗin baɗi. Har ma ministan tsare-tsare da kasafin kuɗin Najeriya sanata Atiku Bagudu na baje bayanin bayyana wa duniya manyan ayyukan da aka tuttuɗa wa maɗuɗin kuɗi. Majalisa ta ƙasa ta ba shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu dama ya kawo kasafin kuɗi na shekara 2024. kuma ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana da niyyar kashe jimla kuɗi tiriliyon 27 da 'yan kai kuma abin shawa ya bayyana cewa za a yi ƙoƙari kuɗin da ke shigowa gwamnati ya ƙaru ya kai akalla tiriliyan goma sha takwas domin rage bashin da ake ci kuma na biyu ya yi bayanin cewa amfanin kasafin kuɗi shine amfani jama'a don haka za a ƙara kuɗin da ake kashewa ga abubuwa na jin daɗin jama'a da amfani musamman harkar ilmi harkar lafiya harkokin zirga-zirga na ah, hanyoyi da kuma bunƙasa ƙasa da abinci duk da haka ya ƙara bayanin cewa gwamnati za ta ƙara kiyayewa na eh, nuna ma jama'a musamman waɗanda tashin farashin kaya ya shafa domin su ji sanyi. Game da halin ha'ula'in da talaka ke ciki na tsadar rayuwa a Najeriya kuwa ministan kudin sanata Atiku Bagudu ya ce gwamnati na sane cewa ana shan raɗaɗi. Dama wancan tsari kamar rungumannin faɗi ne muke yi. Ana tsari da ake ganin zai kawo sauƙi bai kawo sauƙi ba kuma gwamnati bata samu kuɗin shigowa ba. To tunda aka yi waɗannan matakai da kuma ƙara sa ido da ya yi kuɗin da ke shigowa sun fara shigo. wa ana ganin cewa lahi ta'ala wannan shekara da za mu shiga wannan kudin da aka sa su kasafi na kudin cewa za su shigo to suwaji bola ahmed ya yana da tausayi matakan da aka dauka ya yi bayani tilas ke ta sa a dauka don kada a yi ta hasara don haka albishir shine bi iznillahi ta'ala gaba ta ba baya kyau. Tuni dai masana tattalin arziki irin su Dabta Ismail Muhammad ancau na kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna wato Katfoli suka fidda alkalamin rubuta raunin tsarin gwamnatin da ya ce talaka ne ke da abinci amma dai an bar shi da suɗi. da abin da ƙasa za ta yi ya zama ɗan ƙasar ta ba sa cikin yunwa to akwai sauƙi amma da zarar an cire mana kamar yadda muka yi bayani hatta farashi na magunguna da na abinci da duk abin da ka sani na ƙaruwa. da haka jama'a suka shiga cikin wani hali na tagayyara wani in ka lura ko a Najeriya sa ce abubuwa ana da ya karu da mutane suna neman hanyar da za su rayu dan haka zaka dinga ganin mutane suna fita kusan sun fita cikin hayyacin su saboda ga ina ake sayar da masara ga ina ake sayar da shinkafa dan adam ya dan Najeriya sun ma rasa yadda za su sa kansu dan haka wannan matsala ce wanda ko ba san lokacin karshen ta ba matukar dai a cika ci gaba da bin waɗannan manufofi na jari hujja kamar yadda muka yi bayani to al'umma sun dinga shiga cikin wannan halin kuma mun dinga ganin ƙarin mai kenan saboda matukar naira aka ce za ta nemo darajar ta a kasuwa ba tare da gwamnati ta ba da tallafi ba to naira za ta ci gaba da faduwa saboda muna da karanci abubuwan da muke fita da su daga waje to matukar za a shigo da su abubuwan da muke amfani da su da ya shafi sutura da ya shafi abinci da duk abubuwan da ka sani farashin su zai dinga karuwa saboda sai an sai da naira za a sayo dala don haka kusan ba a maga komai ba ba dai abin da muke fata ba kenan amma tukuna ma matukar wannan manufofin na jari hujja za a ci gaba da su to akwai matsala hatta wannan gwalan kuɗin da ake ganin kamar an samu dangane da maganar tallafin nan to ai kuɗin da gurin al'umma suke zuwa in ma an ce za a mutane aiki ne za a musu asibiti kuɗin dai wannan da muke ƙara biyan kuɗin mai ɗin wanda da muke sayan lita ɗari da casa'in da biyar ko ɗari biyu da ashirin to mu da muke yanzu sayan ta wajen ɗari shida da wani abu to mu ne dai muke tattara kuɗin da haka ba wani abin da aka yi mana ana ƙara sa mutane suna ƙara shiga cikin talauci ne kama a makaloni ne kuma a ce za a baka magani kaga bai wani ma'ana ba duk lokacin da aka ji labarin laftar kuɗin yan ƙasa ta hanyar cuwa-cuwa da camama yan siyasa ake fara zirawa zaren zargin zuƙe kuɗin kawai saboda an ce sun fi kowa son ganin sun tsallake su raɗi sai dai kuma shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a majalisar jantare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada Dauda ya ce ma'aikatan gwamnati ne ma asali idan aka fita fagen rawa sukan wuce makaɗi. Abubuwan da muka gano suna da yawa. Aikin wannan kwamiti shine mu binciki duk wani ma'aikata na gwamnati da take samun kuɗi daga gwamnati ko kuma take samo kuɗi wa gwamnati mu binciki kuɗin da aka baku daga gwamnati me kuka yi da shi kuɗin da kuka samo wa gwamnati an ba wa gwamnati kuɗin nan yadda ya dace abinda muke bincike kenan to wurare da yawa duk barna da ɗan ƙasa ya ji bai tunanin kowa sai 'yan siyasa